الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصنى بخير كتاب كله وأكرمنا بخير نبي المفتي وأتم علينا النعمة بأعظم من هذا شرع من هذا الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وأسوتنا وعليمنا وقائد أمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسار على نفسه مقتدى بسنته لا يؤذيني أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترى وجه مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يوم ترى Allah ta'ala ya faɗa mu a wannan masallaci ya fi yi kalmar salafin Allah da su ci gaba da darasin hadisi a wannan littafi mai albarka wa mutul ahkam min kalamin da yake na da babban malami al-allama Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Jabbari al-Hanbali al-Maqdisi alaihi wa muna cikin kitabun siyam za mu ga hadisi na da da tamanin shida. mun karanta hadisi guda biyu a cikin babu ko kitab da hadisi da tamanin da kuma da dalilin hadisi da tamanin da biyar yau da dalilin Allah za mu tashi hadisi na da da tamanin 186 قال الإمام الجمائيلي عليه رحمة الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في بركة قلنا hadisi an waito shi daga cikin قال محمد صلى الله عليه وسلم da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma qawwi fi rumrihi wa barik alayhi fi mali ya Allah madaukakin sarki ka sa ya rayu ya dade sannan ya Allah kai mutunciyarsa albarka sannan wa aqfir nasalahu sannan ka yawaita masa kuɗi yau in na maka gaziyi da gidu na ana sun da malikin ce ko zo na hadis mina aikin shi na kuma kudin jami da riwaya habbai masu yawan riwaya kuma kan da mutane bakwai masu yawan riwaya masu yawan hadisi da gidu na ana ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yana shi ya goyi wannan hadisi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم ألا رادع من ألا في أفريش ياتي تسحروا وبكي السحر فإن في السحور بركة يضر أشكي يضر في أنفع لفظ السحور أنا سوى السحور أنا سوى السحور وأي مسكين فتح ko kuma a yi mata bamfa dukkanin dokokin guda biyu sun tabbata kamar alkuhu da alkafu الإمام النووي رحمه الله تعالى abinda ake ce ma asabu shine aqlatu daha abinda mutum zai ji, gab da alfitr in an ce waqtu sahar shine qubayl al gab da asuba wannan lokacin da yake gab da asuba shi ne ake ce masa as-sahar Qur'ani ya amfani da wannan lafazi kuma ya amfani da shi ko kuma ya amfani da shi dan dan wa bil ashari hum yastaghfirun Allah yana yabon masu imani yace wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin jam da asuba mutum su ci istighfar Allah ya faɗa tukkur sai ce kanu qalilan min al-layli ma yasau sun kasance da daddare kaɗan suke bacci baccin su kaɗan ne sannan wa bil ashamihum yadabbu sannan gab da asuba ne kuma sai suke istighfar suna tuba da Allah subhanahu wa ta'ala wa kuma ake cewa as-suhur ko as-sujud shine aqlatu as-sahab abincin da ake ci gab الإمام النووي فيه الحق على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب فيه أكون حديث أطيع الحق على السحور أقول فليس هو وليس هو لم تستيها والذل سمي تتسحر فإن في السحور بركته وإن السحور أتكلم سحور أطيع وشينا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم يبدي سوى الحق على السبب أقول فليسوا أشهرنا حديث لما جيسوا وأجمع العلماء على استحبابه سلم على ليسه إسماء أحب مستحبا للحق ولأنه ليس بواجب فواجب من يسمى جاء الإمام النووي ما دام بيان الزوج مع الإسلام على الحق suna ganin cewa su wajibi ne saboda kullum ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani al-Imam al-Bukhari yace babun barakatu as-sahur min ghairi ijab al-Imam al-Bukhari a cikin sahihin sai ce baji barakatu as-sahur zai yi bayani akan albarkar yin sahur min amma ba a ce tilas in لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور في هجة الإمام البخاري يتي بغمة الصحيات غير كذلك عادي هي وصال وصال شين متن يوم ba zai yi buɗe baki ba sannan idan ya tashi ba zai yi tafi ba sallar su sama yana yin haka zan sama yana yin haka sai ya kwanaki sahabbai su su manzon sama ya hana sai suka ce to ai innaka tuwafin ya ma'aikin Allah kai kana yin tazarci ya Allah sai ka zo ba za ka yi da baki ba ko sannan ba za ka yi ko sai manzon sama ya ce ni lastu ka hayati ni ba kamar ku nike ba inni mut'amu wa usqa ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da malaman hadisi sun yi labari akan me ake nufi da mut'am wa mut'a wasu suka ce hakikatan Allah na ciyar da shi yana shayar da shi wasu kuma malamai suka ce a'a gana wanda yake yi da Allah ta wadatar da shi baya bukatar abinci to shi na Imam Bukhari ya kafa hujja to ana nan sahabbai da suka ce su ma za su yi misal ba su ne ce to mu je suka yi kwana ɗaya. aka tafi za a shiga kwana na biyu ko aka ga wata su sun ce hutu ai na gode ba ga wata ba ai ba kun ce za ku yi ba sai mu ce ku yi to shi ne Imam ya ce, shi a wajensa shi ma sabu ba wajibi bane ke kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ridwanullahi ta'ala alaihim suna yin tadarci ba sa yin hujja da Imam Bukhari amma ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin a sheikh salim bin eid al-hilali hafizahullah ta'ala ɗalibin a sheikh muhammad nasir bin al-albani yana da tsarin da ke ba yana da sharki babba da yawa wannan littafin mujallabi littafin suna zuddatul ahkam bi fawaid zuddatul ahkam to a cikin wannan lissafin littafin nasa sai yace yi يؤجل da dalili na karfafa cewa da gurba aji da riwayi za ku ji hujjojin da zai kama lima a ake saboda hujjojin da za su al'awwal dalili na farko al'amru libi umarnin da aka ba da aka ce a yi sabon kuma malaman usul suna cewa al'amru fi al'amru al إلا إذا وجد له صارف عن الإيداء أو أمن أسلم كمرني دا ألا كبايا وا وأنا توقف سعبطين واجبين إذا ألا يكي أي أبو كذا وأسلي أنا توقف وانا أبو الديلة في أي سيدي إذا أنت أبو دليل ديمين وانا أبو باوالي إلى الإمام الإمام ابن الحاج الشنبيكي في فجأة اسم راجل أبو الأسوأ وافعل لدى الأكثر للوجود yace idan Allah ya ce ayi abu kaza ko manzon Allah sallallahu ya ce ayi abu kaza ladan aksar lil wujud a wajen mafi yawancin malamai ko ana dauka shi a matsayin kilan wa kilan lil dhurbi aw lil maqlubi wasu kuma malamai suka ce a'a asali idan aka bada umarni to ana daukar wannan abin a matsayin mustahabbi ne ko kuma an nemi a yi sai ya ce wa qila lil wujudi amru rabbi wa amru man arsalahu lil wujudi wasu kuma malamai suka ce idan Allah ne ya ba da umarnin a cikin alƙur'ani ko asalin sa wajibi idan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ne ko ya ba da umarnin a cikin hadisi to asalin sa mandubi ne mustahabi Ba ta kai dai shi a shekh salim bin ilil hilali hafizahullah ya tafi akan cewa al'amru da yi umarni da aka bada aka ce a yi sabon na nuna cewa wajibi kama fi hadisin kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin na babin da muke ciki wato hadisin da ke gaban mu ta sahamu fa inna fi sahuri ba'da ku rika yin sahur domin a cikin yin sahur akwai albarka sannan وقوله في حديث جابر بن عبد الله بن حسن بسواجب sannan kuma wani dalilin da ke karfafa cewa da wajibi ne Hadin da manzalin kuma ne a hadisin sai na jabir bin abdullah da yake ban arada an yasuma fal yatahab bi shay duk mutumin da ke sanya azumi to yi sabon ko da da wani abu ko da tabbakin dabiru in ko rabin dabino to mutum ya ci ko da ruwa ne ya sha kamar yadda za mu gani nan نبي أنه شعار قيام المسلمين شيء تقول علامة ليشي نعزم المسلمين والفاصل بين صيامهم وصيام أهل الكتاب ثم تقول شيء امه بالمخالف أزم المسلمين من أهل الكتاب سوء يقول إذا نتابتنا أزمين القرآن يا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suke kafin domin idan kuka yi azumi ku samu awa ku zama masu tsoron Allah ashe alladina min qablina kanu yasumuna kama nasu suna azumi irin azumin mu amma bambancin azumin mu da nasu mu muna da wasu ba bambancin azumin musulmai al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ja'alhum ahlul kitabi mutanen annabi Musa da mutanen annabi Isa da sauran su waɗannan ba sa yin sabon to waɗannan da wajibi ne ke da cewa kama fi hadisi Amr bin al-As inda Muslim kamar yadda yazo a cikin hadisin sayyidina Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu riwaya Imam Muslim فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب عقلا تصبحا manzala ta sun yace abin da ke raba tsakanin azumin mu da azumin shi ne yin sabur yin sabur idan kana son ka gane bambanci tsakanin azumin musulmai da na ahlul kitabi shine aqlatu sahab yin sabur wannan ma na nuna shi kowa wani. na uku Allah ya aljarki dalili na uku da ke tabbatar da wajibcin yin sabur shine hani da aka yi game da barin ka abas sahur kama shi hadisi a cikin sayyid al in hasani da ghaibi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sayyiduna abu sayyid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أقلب بركته والذات مثلا يتي سحور شنس البركة فلا تدعوه كم بركته walau an yajra ahadukum jar'atan min ma'i ko da ɗayan ku zai samu ɗan kwalfata ne na ruwa haka yi ɗan kwalla haka yi ɗan sha ko da shi ne ya yi fa inna allaha azza wa jalla wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al-mutasakkirin Allah da ma'aikinsa sai Allah da mala'ikunsa suna yin da in ka Allah maka idan ka za yi Allah suna maka Talatin Allah a gabawansa shine zikruhu wa sana'uhu alayhi a mala'i al-a'la an yuzkuruhu fil mala'i al-a'la wa yusbihu wa yusmi alayhi da ake nufi da Allah ya mawana salati to shine Allah ya ambace ka can a gaban mala'ikunsa sannan ya yabe ka a gaban su da da ilimi ɗalibi a makaranta ko mun da idan malamin da ya yi shi a wajen yan uwan sai na jin daɗi shi yasa a cikin tarbiyya ake da abin da ake yin su al-mukafa'a akwai al-mukafa'atul qawliyya idan ɗalibi ya yi abu a yabe shi a kanzan tashi yana jin daɗi yana ƙara masa himma an sanin banda Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kurakuransa yana ba da labarin kan lokacin yana harka ayoyi yana makaranta ya ce malamin ya taɓa yin tambaya ya ba da amsa sai malamin ya nuna wani bai har ya zama babban ne ya da wannan bai ta ya ruwa abinda malamin ta ce hasanul ajaba wa fil jawabi ajada الله يمنعه هدى ya يا حق في من هذا bai. hasanun ajaba wa min jawabi adala hasan ya bada amsa sannan a cikin amsawa ya kyauta ta amsa ta amsa ta ne kyauci Allah ya zama hukulan wa rashaka Allah madaukakin sarki ya ba shi shari'a da kuma ƙarin shari'a ita ya to Allah ya Allah ya ce ma mala'ikun sawani bawa na na shi mishi albarka to ya mutum zai yi ko ba za mu gane ko ba mu gane wasu kila ba za mu ga girman wannan ba sakidu na ubayyi ibn ka'ab shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya faɗan masa ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, inna Allah amarani an aqra'a alayka al-qur'ana Allah ya umarce ni da in karatu qur'ani a gaban ka kai ubayyi ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu sai magana kawai ya sai ce wannan mani ya ce Allah ya ambata suna na ubayyu Allah ya ambata suna na ubayyu ya ce ubayyu sai ba ma wa Allah ya ambace ka fil balai da'ala kuma ya yi ka ne salatin Allah ga bawansa shi yasa suke cewa salatu Allah ala abdi dhikru wa salamu وصلاة العبد على عبد آخر طلب ودعاء idan aka ce Allah ya mawa na talati Allah ya ambace shi a can alƙoli a wajen mala'iku masu daraja sannan ya yabe shi idan ko kai bawa ka ce Allahumma salli ala to ka ce Allah ya yi ma wannan mutumin wannan abu da yake mana shi sai ya ambace duk lokacin da kace Allahumma salli ala Muhammad sai da manzon da sai ya kira mutumin da za a yi an ambace shi bai masa salati ba manzon sai ya ce masa babu wani kana ma manzon da sama bakin ciki kada Allah ya ambace shi a malakal a'la kaga da damuwa ko to Allah da mala'ikunsa suna yi ma masu yin sabon salati Allah na ambata masu yin sabon ya yabe su a wajen mala'ikunsa su kuma mala'iku su ma su roƙa su ce Allah su waɗanda suka tashi cikin bayan da za su samu jimna ya Allah mu da su ka ambace su ka su ya Allah sai Allah ya ambace masu yin zuhud kuma ya yabe su to shine sai a Sheikh Salim yake ce قوية يتولى أنه وتعالى مؤمنين إلى masu تخلي tu'akkidu wujubahu wanda suke tabbatar da cewa yin sahur wajibi ne wala yujad ma ha an zalika shi ba a samu kuma wani dalilin da zai karkatar da da dalilan da kasancewar wajibi ba wa da'awar isma'ila qabla laha cewa da aka yi an yi jima'i akan cewa mustahabbi ne sahur suke ba yi da tushe a taƙaice yin sahur wajibi mutum ya tashi me ake nufi da wajibi ana nufin idan mutum ya bar sahur to ya bar lada babba ya bar lada babba amma azumin shi yayi to daga bai burgewa ba ce kuma kana tuciya kana cewa kai kai dole kace a a ka tashi ne wannan lokacin ci tare da masu ci idan ma ba za ka iya ci to ko da ruwa ne dauka kaɗan sha ka kaɗan gurɓa ruwa kurɓa ɗaya ko ka samu da biyu a ɗanci ko ka samu ne wani abu wanda za ka kai ga bakin talatin ka kada buƙatar wannan wannan kuma ya ba da kuɗi har da yin kada mutum ya sakaci ya tashi azumi bai yi sabon ba mun gane al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala sai ya ce wa amma al-barakatu allati fihi fadha'iratu amma albarkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai a cikin zuhur to a cikin take me ake nufi da albarka abinda malamai suke alaƙa cikin an ce albarka ana nufin ziyadatu fil khair ƙari a alkhair yasa daga cikin sufofin Allah madaukakin sarki fi'liya akwai tabaraka tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira تبارك الذي ان شاء جعل لك خير الابداع فجنات تبري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فتبارك الله احسن الخالقين الا يصف ان اخذ نفسي وكل الخيرات بصدق اروع جمع كشي بارك زيادة في الخير قال على العلم وأسكنت بأطيع الأطيع البركة akwai alkhairi ne haruwa to shi na Imam an-Nawawi yake cewa wa amma al-barakatu allati fihi fa zahira amma albarkar da aka ce akwai a cikin zuhur to albarka ce ta fili bi annahu yuqawwi ala al-siyam domin idan mutum ya tashi ya zuhur zai karfafe shi a cikin yin azumi idan ya zuhur to sai yana da karfi da karfashi domin musulunci ba bai kiyaye azumi don a zama ka tanadi ba lokacin yin azumi ba lokaci bane na kawai mutum ya je sami zuwa ya karanci ba zai yi aiki ba a duba a lokacin a watan ramadan da aka yaki badar a watan ramadan da aka yaki badar kuma a lokacin malamai suka ce an da azumi har ma wasu malamai suna bayani kuma al-imam al a cikin jazil ma'ad yana cewa wannan shekarar ita ce shekarar da aka wata na azumi amma kuma sahabbai ka duba yadda suka nuna bajinta da jarumtaka a lokacin yakin badar sannan fatu makka fatu makka shi ma a watan ramadan wannan na nuna maka ashe lokacin azumi ba lokaci bane na kasala to shi yasa sai Allah madaukaki sarki a cikin hikimar sa sai ya ce a yi sabon domin a samu karfafa a cikin nan wa yunshaqu lahu sannan ana samun karsashi idan aka yi idan aka yi sabon me azumi zai samu karsashi a lokacin da yayi azumi yayi sabon kafin yayi sabon kai kafin yayi azumi sai ka ci sabon albarka ta biki وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام sannan idan mutum yana tsawo kullum zai ji yana son yin fa'ayin yin azumi kullum fa'ayin sa yin azumi ke ne karuwa sabanin mutumin da ya dore ya kai da kyar ya kai a cije ya kaje gobe sai ka yana neman kamar da zai samu wata dama a ce ba zai azumi kuma da amma mutum ya samu dama ya tsawur ya karfafa sai ya abubuwan abubuwansa gobe kuma sai ya je na jin kadan yin hannu li khiffati al-mashaqqati fihi 'ala al-mutakabbir domin yana sauƙaƙa ma mai yin azumin nauyi هذا هو الصواب المعتمد في معناه الإمام النووي رحمه الله تعالى yace wannan ita ce magana ta daidai wanda ake dogara da ita a cikin ma'anar abin da ake nufi da wannan hadisin تسحروا فإن في السحور بركة وكلبي البركة يسمى وقت مشية كلبي يزينا جن داما دا نين حدث وقيل عن الإمام النووي لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وثم لمن suka ce ai albarkar da ake nufi domin zaka tashi a lokacin in ka sannan za ka yi zikiri sannan za ka yi addu'a a kuma wannan lokacin mai daraja domin wasu sahar lokaci ne mai daraja ya sa lokacin da Allah ya tseratar da mutanen annabi Yusuf nan aka halakar da kuma Allah ya tseratar da annabi Yusuf da waɗanda suka yi imani da shi kuma ya halakar da waɗanda suka amince ba su saba ma Allah sai Allah ce najjaynahu bi sahar mun tseratar da annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda tsorarin da suka yi imani da shi da jainahu bi zahar mun tseratar da su da gab da jiki gab da asuba kafin asuba da muka tseratar da su to kaga wannan lokacin kuma Allah muka kuyi daki kamar yadda muka faɗi ya ce wa bil ashab hum yastaghfirun a lokacin gab da asuba kuma suna tashi cikin istighfar kaga akwai albarka a cikin sabanin mutumin da ya kwanta da ya sahur ba shi ce wani ma daga nan ba zai iya tashi ya talla ba azuban ma ba zai yi ba shi zai tashi karfe takwas na safe ya wanke ido kusan ne ya kama zubai yana da ya yau biyu ya kaga wannan albarka ita ma za ta waqti kana sulir rahmani lokacin da rahama ke saukowa domin hadisi ya tabbata hadisun musu zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da a wannan lokacin Allah ta'ala a cikin kudiransa yana sakkowa sama ta daya irin sakkowar wanda ta cancanta da shi wancan irin sama ya ce ina mai bukata ta kaza in ji ya mata tana san tana barci tana kafafuwa shi ke nan Allah kuma na tambaya wake da bukata kaza wake da bukata kaza su biya masa sai kuma kana son kana samun shaji. kaga a lokacin sahur mutum zai tashi ya samu wannan albarkar ta addu'a idan mutum ya dace Allah madaukakin sarki ya karɓa addu'a a lokacin yayin ya ci abincin sahur kuma ya addu'a kila bayan kiyamun ne ya samu damar karatun alƙur'ani kada shi kenan wa qabulid du'a wal istighfar kuma lokaci na karba addu'a da istighfari shine shi al-imam al-Nawawi wa rubbama tawadda'a qalibu wa fata wata kila ma wanda ya tashi a lokacin ya tashi ya alwala kuma ya salla aw adama al-istiqaz lil-dhikri wad-du'a wa salat ko kuma ya dawwama a wata tashi ba zai koma barci ba sai ya ta zikiri ya ta addu'a kuma ya ta sallah aw ta'aqqu laha hatta yadu al ko kuma ya jira sallah a al-fajr yake kuma wannan kuma ya tabbatar da albarka cikin jiran sallah ka zauna a masallaci kana jiran sallah ne lokacin da yazo to shi ma albarka hadi duk wannan yana cikin sirrin kuma fatan manzon sallallahu barka wai wannan ta manzon sama ita kai ta ce ba ake shirkin المولوي اللي كان bayanai albarka ake san kusan wanda mujahid musan cewa mu yan gata ne ba al'ummar da aka ba ta zuciya daga cikin kafalatul ummar muhammadiyya a cikin abin da Allah ya kebanta al'ummar manzara da kuma da shi akwai zabar فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب عقله السحر abin da ke bambanta azumin ku da na ahlul kitab shine cin abinci da zuwa cin ya tashi yayin sahur da kada mu rika shi gaba da sahur mu tashi wannan albarkar mu same ka. ko azumin nafila mutum ce ya tashi kada mutum ya ce bari ya ci abinci din sha biyu ko karfe biyu dare ya a a'a abin ke lokacin sahur ne da tashi za mu gani a hadisi na gaba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tashi ya zuhur sannan iya وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام ابن حجر يفجي أشم فتح الباني والأولى أبن يفع فسر البركة أن البركة تحصل بجهاز متعجلة البركة لن تصل في التسحب فإن في السحور بركة البركة في الكفار وتشكو في مبركة فأنظرنا مبركة albarkar in ka tashi fassara ta uban zuwuran da suna da yawa in ji imamu ibn anas wahiya ga su daga ciki ittiba'u sunna albarka ta farko bin sunna idan ka tashi kai sun ka zama ahadin sunna na gari ka zama gangariya ahadin sunna domin ka yi aiki da abin da manzon sama ya bada umarni a yi ya ce ta saharu fa inna fi sahuri baraka sannan kuma ya ce عقلة السهر بركة فلا تدعوه ومخالفة أهل الكتاب سنن أستعفي ثابة مع أهل الكتاب سوء أهل الكتاب أشير ثابة مصر حقيقة تفكي بياني أكبر ثابة مع أهل الكتاب إلا ديوة وقال لصول الله عليه وسلم يجي في إجي منا خطبوا الشيبة وخالفوا أهل الكتاب idan mutum ya zama to yana da kurkura to ya rika ma kurkurar da lalle ya rika maka lalle ya ce saba mai hudawa saba ma hannun da qassu shari wa khalifu ahlan kita ko rika jadda ta gashi ba ta kurkura bane shi guguzun wani wai ma na gwamnati to ma ina abu arziki wai majina kuma ta gwamna gwamnan falon lugan wanda ya zo ya sauke tutar musulunci a najeriya ya dora tutar ingila tutar tsaron ne ingila shi ne kawai jin kuma shi na koko ne famare famare shi ke na kawai ke fashe ke wala ama wajen falon gashi wanda kan kafa ke fashe ke sai banza nan ya aske nan ya aske nan sai banza nan, wai majina gwamna lugan da masu yin kaduna da kewaye da masu barin samanja su rika ba yara su sai mutum ya haske gemu zai bar da shi baki wani cini zai garin cini na kuma zan san yace qabdu sharif wa khalifu ahli al-kitab duka dadda ta gashin baki saba ma ta tabbata da ban sallallahu alaihi wa sallam ba tsafta to a cikin akwai saba ma ahlul kitabi idan mutum ya sauki ya saba ma ahlul kitabi wa ta'awili 'ala al-ibada sannan kuma daga cikin fa'idoji da albarkatai da suke cikin yin sabur akwai samun karfin yin ibadar azumi na nawa kenan imamu nawawi ya sanar imamu ibn hasan na uku والزيادة في النشاط تتقوم a على وطن كرتش ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع sannan kuma a cikin yin zaman akwai tunkuɗe ɗabi'a wadda yunwa ke jawowa ai idan kana son idan kana son ka ji bakan magana a gaban da ke jin yunwa za ka ci masa kallo ya ci dan da mutane da yawa ka ce masa sanni ina gajiya to ina ne mutumin da ya gaishe ka ko kuma ya kace masa sanni zai ce na lafiya na huwa jawa'an yawa shi yasa balaga ne yace ar-rajulul jawa'an huwa ar-rajulul sun mutumin da ke cikin wata kasa aiki da shi ko in kai sabul zai tunkuɗe maka wannan mummunan da shi a ta fushi da yunwa ke haifar kan mutane suna yin fushi an musamman matasa eh an zauna ana tarif abincin hamsin wasu kana siyan mutuwa ra ta naira hamsin hamsin duk sai su kowa kuma ya tarmaka dai an ci gaba da kuma an dawo ana fadaka ana abokantaka ana jira mai daɗi amma ta da wanda ya Allah ƙarya miki eh, ƙarya ne ya fi sunan maman ya fi ƙarya kake ba shi ba ne saboda yunwa da shi kyauta to safur a cikin albarkarsa yana kunkuɗa wannan musulat da ke a kafishi da yi zuwa ke kawo ne sannan kuma wata sabtu bi sadaqati ala man yas'alu izzaka aw yastami'u ma'ahu ala al-aqli sannan da cikin albarka da ake tsammanin a sama a lokacin zuhur ai dai lokacin za ka ji suna bara ko mabukata ne suna bara ba yadda suka iya kaga wannan daidai wannan lokacin kuma za ka tashi kai sadaka ka ga mace ko kuma dan wanda aka ɗibo maka ka raba shi ka kira ka ce gashi ko kuma ma ka kira wani ka gayyato shi ka ce ku zo ku yi gaban tare kamar yadda za mu gani a gaba hadisin gaba ta taharna ma a rasulullah sama riwaya shi ma riwaya ce ta ce ina ana sallallahu ta'ala alaihi yace ta taharna ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan saboda yana haduwa da sahabban da su kaga a cikin wannan abu sannan kuma cin abinci tare yana da albarka da alkhairi shi yasa hadisi sahihi manzon sun ce ta'amu lidayn kafin sadaka wa ta'amu salatati kafin arza? mutum biyu mutum uku su haɗu an zuba abinci don mutum biyu su ci sai wani ya ƙaru to kada a ji a rai cewa ai wannan haka ce sai rage a ya hadari a ciki Allah ya ta albarka wannan sun ya ce amma mun sai ya kafi والتثقب للذكر والدعاء وقت مظن ووقت بظنة الإجابة sannan kuma sahur yana zama dalili ne na ambatan Allah da kuma yin addu'a kuma a daidai wannan lokacin da ake tsammanin ana karɓar addu'a daga cikin lokuta masu albarka kamar yadda aka ambata akwai wasu ta'ar. daidai gab da asuban nan lokacin da ake zagon idan an yi addu'a ana tsammani tsammani ne ƙarfi cewa Allah zai karɓa addu'a a wannan lokaci tunda an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana sakkowa idan ina mai bukata ka za a ciya masa wa ke da damuwa ka za a yaye masa sai ka dace daidai wannan lokacin ka tashi kai addu'a sai kawai daidai wannan lokacin Allah ya ansa an ya gama aiki wannan yana albarka ta sahur da manzon sama ya dunkule mana bayani a cikin hikimarsa don Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi gayar fasaha mu'jiza da cikin mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam akwai ne fasahatul kalam Allah ya ba shi fasahar magana yasa shi Allah ya san shi da ya kawo lafzatin bihi fasahatul فيك بالحق والتقوى وبالرحم يا أفصح الناس فينا الضعف عظيمة كلامك الشعب عند الزائد البلد في مزال الصمع الشمس والذي يكلم عيني مطاعة في يقرسيك لصورا أن لا يقرسيك لصاد المتاع يقرسيك لقفية جاء كلمة عيني يتكاي يا أفصح الناس فينا الضعف عظيمة ya wanke kowa iya faɗin zalu zan zama ya fi kowa iya faɗin zalu amma san hadisi ba bai da yake cewa ana afsahu min qawli dhal bayna anni lil qur'an amma manzon sallama hakikatan ya fi kowa dhal kalmar dhal laraba ko ne kai harafin dhal laraba ko ne ba wata duka da ke da dhal sai larabawa to a cikin larabawan ma ba kowa ya faɗa ba shi yasa ka iya faɗin god a kai a girmama ka ka ga mu a nan kuma sun yi zuwa ce la ce ce wani kuma kawai zai ce ba a cikin masu ce ra fi ya ce ban dan da zuwa حسن ومن ذا الذي يقرض الله قرضا في من ذا الذي يقرض الله قرعا حسنا فيعاقبه له اعاقا كثيرا تضاد sannan wata damu ku ne ya fi tsauni liman amsala a kwamta an yana sannan daga cikin albarkar da ake samu a cikin yin sahur akwai rikan niyya ga mutumin da ya yi bacci mutum ne ba sai ya tashi dama da yi niyya ba bai yi niyyar yin azumi ba sai aka dace sai ya tashi lokacin sau ka gani ya shiga da sai ya ko gane to duk wannan nan al-Imam ya ce al-Imam Ibn Hajar afwan ce duk suna cin albarkatai na sahoni al-Imam Ibn ke al-Jilani rahimahullahu ta'ala ya faɗi a cikin da al-Ahkam al-Ikam al-Ahkam lana yake cewa hadhihi al-baraka yace wannan albarkar da da sama ya faɗe ta cikin wannan hadisin ya juzu an ta'uda ila al-umuri al-ukhrawiyya za ta iya koma zuwa ga al'amuran lahira fa inna iqamata sunnati yumin qaida sunna yujibu al-ajra wa ziyadatahu yana sa mutum ya samu lada kuma a kama mutum lada ويحتمل أن تقول إلى الأمور الدنيوية أن مجيء واسع مروع عن البنك مروع عن أمور الدنيوية واسع البنك لأكتساب هذا الأمر ذات في زمان البركة في تلاهرة ذات في زمان هو البركة في الدنيوية كقوة البدن على الصوم كما كان كنت هذا شيء ما لا تعرفه وتسمى غيره على الصوم أكل البدن وتكثيره من غير إضرار الصاحب sannan da sauƙaƙa mu da ya azumi ba tare da ya sha wahala ba Allah ba ya burin Allah mu sha wahala ba yasa waɗanda ba su fahimci azumi ba su ne suke ma azumi mummunar fahimta kamar yadda wani shugaba da aka taɓa ya ƙasar Tunisia Gordina ya haramta yin azumi a ƙasarsa nan ƙasar Tunisia ƙasar tunisiya musulunci ya shiga ƙasar tunisiya da banko banko tunisiya ƙasar larabawa tana cin arewacin arewacin abin da afirka musulunci ya shiga tunisiya da wuri tana cin albiladin magharibiya ba su ka samu wani lalataccen shugaba wa ba cikin abubuwan da ya rika yi ya haɗa ƙara mata biyu mata ta biyu sai dai mutum ya zo da mata ɗaya amma kuma an yadda mutum ya zo yana da ki a ƙasa yana to ba ku labari da a cikin akacin ya ba da labarin a cikin zamanta abin da al-islam da wasu shari'a yake ba da labarin cewa asali Tunisiya ya je ƙasar Tunisiya wani abu ya faru wani mutum ya kara mata bayan an kafa wannan doka ya je kara mata shi ɗan sanda aka ji labari ɗan sanda su da manyan manyan motoci na yaƙi domin kama shi ya yi ne ya karye doka ta kasa ya je ya kara mata shi ne sai Ahmad Jakul ya ce wa kana rajulu nan. ce mutum yana da kwakwalwa yana da wayo sabon suna fitowa ko sai mutum ko ban gidansa a yan sanda duk an rike bindigogi ana jira yawan amma a harbe shi ya haka yake lafiya sai suka ce an kama kayan yi ne kuma ai ka karye ka ta wacce ta haramta ma ɗan ƙasar tunisi ya ƙara mata ta biyu ya zauna da mata ne ba ba ku labari ai an ganka an ganka da wani an ce mata da ke bayan ana da fara da shi gidan cewa ba ta karuwa ta ce na ga yi na zo da ita ne gida kawai sai kuma aka tattauce bin dubu ana ba shi haƙuri والله لا تأجل أحمد ya taɓa الأمان ya taɓa يا تبا زمايا تبا زمايا من أنها sai suka toshe bindiga sai ya ce ai sun ci mutuncin sun keta masa hanci sai ya daga kara in sannan sai ta bashi hanci wa kasar tunisiya shugaban lalla da sunan ba, shi ne ya haramta azumi a kasar ya ce ba duk ma'aikacin gwamnati ba zai yi azumi ba wai domin idan aka yi azumi azumi na jawo rauni rauni kuma na jawo ba za a yi aiki da yawa ba rashin yin aiki da yawa kuma na jawo tattalin arzikin kasa ya kasa da ka ba za a yi waɗannan mutanen suna nan da kana an suka cika duniyar nan masu cewa sun musulmai ne amma su ne suka ɗauki mai jirgi yake ta fifkin na kafafilin yake sai musulunci ga ki ɗaya ya zama ɗaya da hain wannan lalata shi ne yake faɗi a wani jawabinsa da yake cewa yake cewa yana akwai wani lalatacce da aka yi ba a taso a ƙasar turkiyya shi ne mutu shara da ya taso a matsayin musulmi الشوقي أحمد شوقي لا يغلق إلى سوى يا خالد التوي جدد خالد العربي قيل خالد بن التوي ثم ولد حبيب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لي باين كوفي يبدع إذا مقافل يموت جمع المسلمين وشين شبه كيبة yake cewa a wani jawabin da yake cewa Ahmad ya ce mutu ba da a abe komai ba shi ne yake abubuwan shi a goye-goye. koye ai mutum ku ne nan muka mutu muna yin abubuwan mu kili ba mu ji tsoron kowa ina san lafiyar da ba da amma tunda ke bi ya mutu a kafin irin irin wadanda wai azumi na tare wani idan an samu raunin jiki ba za a yi aiki da yawa an ba a yi aiki da yawa ba tattalin arzikin ƙasa zai yi ƙasa zai rauni sau da shi ba zai yi da shi tattalin arzikin ke ƙasa ba saboda haka ba za a yi arziki a sun ma'aikacin gwamnati ba zai arziki in za ka yi arziki to sai kai ba ma'aikacin gwamnati ba idan aka kama ka a matsayin ma'aikacin gwamnati ka zo kana arziki to za ka da lafiya kaga sukun yana taimakon mutum wajen karfafa a yin sa al-imam ibnu daqiq ne ya kara wani bayani yace wa qa'ad al-mutasawwifati fi mas'alat al-sahul kalam min jihati i'tibar hikmat al-qawl wa hiya qadru shahwati al-batn wal-farj والصحوم يباين ذلك الإمام الزبيدي الأنسي شرح النصح هنا مولى حديث الشرح الأنسي إحكام الأحكام يكتب شيء ya faru sufaye sun yi wata magana da ke su wasu zama da sufaye ɗan ɗare ku su ne sufaye wani suka wani sufaye ba su gane ba in an ce sufaye ɗan ɗare ku to suke cewa wai su ba su ga fa'idar yin sufa ba domin su tabun a wajen su ya saba ma hikimar azumi ai hikimar azumi ita ce ta kai da sha'awar al'aura da kuma sha'awar shi na baki to idan mutum ya zauna ai ba wannan hikimar sai ka ji kake su ba sabon ba sabon so da kan mutum ya azumi kan ya yi sabon kun fahimci kun fahimci su shi ne sai a imamu da tsibi الديك والصواب أن يقال ديدي شيني عشي ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب الذي يصنعه المترفون من التأنك في المآكل وكثرة الاستعداد لها وما على ذلك تختلف مراتبه الإمام المزقين عيد يقول رجل يسعى abinda ba a so shi ne mutum ya zo sahur kuma ya ta ci ya ta ci ya ta ci kamar yadda masu kuɗi ɗan gari suke yi za a yi sahur sai mutum ya saka abinci kuma da teburinsa duk abinci ne wanda hukun ba za a yi idan za a yi gaba shi ma haka a zo ya yi wannan a ci wannan a ci wannan a ci wannan wannan shi ne ya saba wa abin da shari'a ta sa ne kuma yi amma mutum ya tashi ya san ni wani abu ko mun kan kankan wannan shi ne albarkar da ake nema ba mutum ya zo na ya tace ya tace ba dama yawanci a cikin mutunci ba a fa'awun sun ma'awun sun ma'awun shakakun barki min azumin fa'awun aiki aiki aiki masu ke tabbatar da zama kamar ne shi la ya arifu illa magana bai san komai ba sai ce magana mutum abinci shi ne shi ne wani malami da shi magabata yake yi yi yi malaman sa nasiha yace janni ku majalisana zikira al-ma'ani wal nidal yace kada ku kama da maganganun mata da maganganun abinci a mutum fa innani akrahu ar-rajula wa safati wazani ji wa harji yace ni na kallon mutum shi zai da tsira kawai mutumin da tsira kawai yayi bayanin sha'awa ta al-awra sai kuma bayanin shi kawai ya zama ɗan kama ima ɗan kama shi ɗan kama bai zan komai ba karatu ɗan kama abinci addu'a ɗan kama abinci komai na shi abinci ne shi in ya ɗauki wata waka ya juya ta ce mai da ita ta abinci an waka mai hikima sai ɗan kama ya mai da ita ta ɗan wake kada mutum ya zama dan kama musulunci baya son mutum ya zama ya san komai ba sai hadisi shi yasa suke da hikima suke cewa al-mu'min ay al-ghafi ya'ishu liya'ab wawa yana rayuwa dan ya ci kullum tunanin da shi ne shi ne wanda daga cikin irin waɗanne yake cewa innamad duniya ta'amun wa nisa'un wa madamun fa idza fata hada fa'alat يطلع يتكون يعبوه طعام كشعبك ونفاق وصف ما تعقل ومذاب المسين يشاء بيشاء يتفج إذا فاتك هذا, هذا ويتكرك ولا نبوه فعلى الدنيا السلام وكان هو أما العاقل في سكة والعاقل ya akulu ya ya'isha suka ce mai hankali shi ko yana ci ne zai ya rayu ba ba bukatar sa bace kawai ya ci a a yana ci ne zai ya rayu ba da dan gudun kan a mutu mutu da ba za a ci abinci ba amma ko wannan bai isa ba shine sai wani malami ya ce wal mu'min ya akulu li ya'isha wa ya'budu rabbahu ta'ala amma mai imani shi yana ci ne dan ya rayu in ya rayu kuma ya bauta ma Allah ta'ala domin rayuwa kawai ba wani ba dan ka rayu ne ai akwai rayuwar da gara mutuwa da ita wa aishin akhaffu min al-ibar in ja al-wajh yace zanna man yarbu sabila bi aishin wa aishin akhaffu min al-ibar man yahum yasuli al-awal alayhi qad yu'ti bi majlis al-ilam akwai rayuwar da gara mutuwa da ita rayuwar wulakanci sannan wani a jahiliya san a jahiliya ke cewa la tabki ma al hayati bil kitabi wal fasili bil ilmi ka'sa al hawmat ki kada ka ce wai rayu kai ka ba ni ruwa ruwan rayuwa amma da wulakanci kana wulakanta da rayu wal fasili bil ilmi ka'sa al hawmat ya kamar ruwan tsakata tsakata ta in sha mutu in dai da Ba ga wannan so daga ba mutum musulmi ba ne ya zo na kawai na shi shi ana yin ne don a rayu fahimta bayanin mu na karshe a gaba da wannan hadisin al-Imam Ibn Hajar yayi wani bayani ne ban sha'awa yace ya da sahuru bi akalli ma yatanawalu al-khamr lil ma'qul sahur da aka ce ai to yana tabbata da da dan kadan din abin da zaka samu ko kana kai sahur kullum da ya tashi ya samu ajabi ko rajin da biyu yace bismillah yace ya kauna ya haƙi mutumin da ya samu ruwa ya ɗan kurba ya ce bismillah ya sha shi ba dole sai ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ba har ya yi mamar tuye ba shi ba da tsoron musulunci bai ji da mamar tuye ba ba su wani yaro ne wani shi ya fara su abu sai a wajen ma ko ya ba zai yi da kanshi ba saboda ta bayan ci da koshi abu ya kawo shi nan wajen to ya gama abin da zai iya faɗi na ƙarshe shi ne mamar tuye ne sai ta tura ta ba zai ba ta je fanta ta zo da aiki sai ya lalace ya zama ma wata abin nan karshe da zai ke ke na ya ya ya ta ya kama zana. na kaga irin ba su amfani kada musulmi ya rayu kawai bai san komai ba sai ciki kuma abin da ake son a bai da mutane ta bi ana musu magana kan kai ne ta kafa da mata كفرت وجبنا الحديث Allah shi shirye ta Allah ya albarka a cikin rayuwarsu wannan abin da ya tawaka kina a game da wannan hadisi sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan duk wata hadda ce ta cike take da la ya ba za ki karanta نعم تنجبة إيه ya ba sai ka hankoshi ba abinda ake nufi hankoshi ba ya ci ba ban ce ka hankoshi ba ba ko a cikin bayani na zan je ka a cikin ka hankoshi ban ce ka a cikin ban je ka hankoshi ba abin da ake magana mutum ya ci ya ci ya ci abin da bahaushe ke ce ba kai so eh. to ne ba abin da ba a amma mutum ana cin abinci bari ka ci hujja ta cewa ya halatta a kushi wata rana masu da sama ya fito gida zalin salama yana cin yunwa sai ya gaba da sai na سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه شيء ما يأخذ مرفوع حتى عجوز بسيطة سيئة سيئة سيدنا عمر شيء ما يأخذ sai duk yawon suka yi tufafi abu daya sai suka tafi gonar sai na abu talhatar alfahar kuciya ne shi a garin madina shi ne mijin mamar anas da muka su Inna na abu barka yana jin labarin ciwon ce min nan nan da nan ya ba da umarni aka yanka wani rago aka kashe shi aka kawo mai ruwa ya ce muka ci haddaci muka ƙoshi. tare da manzon da sallama sai manzon da sallama sai ya ce umma la yau yawma idin anil na. wannan abincin da kuka ci nama mai daɗi ga sashi kuka ƙoshi. ranar lahira sai Allah ya tambaye ku game da wannan ni'ima ta Allah ya da kuna cikin yunwa ba ku koshi ba yanzu gashi Allah ba ku nama kuka ci kuka koshi kaga ya halatta mutum ya ce koshi abinda ba a yadda da shi ba shine mutum ya zo yi ai shine mazo sai ya kasa gidan gidan cikin gida ko ba sulukun li ta'alihi wa sulukun li sharabihi wa sulukun li nafsihi na farko ka ba abinci bangaren sa ka ba ruwa bangaren sa na biyu sannan kuma ka samu wajen da zaka ga numfashi kada mu ya zo kuma yana ci gaba ya ci abinci numfashi sama sama na amfani wannan abu shi da wuta amma ba sai ka akoshi ba ka rika koshi a zan da sallama yace na'am na'am

akwai azumin nama dama mu yana cikin talauci shi ke nufi da shi azumin nama ba zai sake cin nama ba duk dama na zaka gan shi akwai azumin mutum ya ci ya labu ke ce ba zai ci shi ba wannan duk abu hayaniya ce ce ta addinan da ba Allah ko mutum ke da su ba to Qur'ani ya ba mu labarin da cewa an farmanta musu azumi bai faɗa mana a wani wata saboda babu hikima mu san wata saboda ko mun san shi ba ni, bane shi yasa sai Qur'ani bai ambata mana ba kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma bai ambata ba na'am na'am yana cikin canza halitta Allah ina kusa tun inda yake na faɗa haka a tafsiri shi dan cikin rantsuwar da yace wala ubillannahum ولأمنينهم ولآمرنهم فليمتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وعلى من تذكير فكتير فليغيرن خلق الله أي ولآمرنهم فليحلقوا فيحلقوا لحاهم هذا هو أجل يموت namiji ya rika zama mace ya rika Allah ya bambanta tsakanin namiji da mace yamma miji ke Al-Sheikh Abdulaziz bin Abdullah Abdul Baz rahimahullah ta'ala yana faɗi yana cewa hatta a cikin dabbobi Allah ya bambanta su da gashin haka zakara an yana da wani abu a nan wanda kaza ba ta da shi sannan daga cikin dabbobi kamar gunsu Allah mana ya bambanta shi da mace ƴan uwarta akuya to sai namiji ɗan adam shi sai kwashe nashi ba ya zama masu da ba ni ne ba daga cikin fitilin wannan zamanin akwai wannan yanzu ta wannan fitilin na mace ta je ta ciwo ta zama namiji namiji kuma ya ciwo shi zai zama mace suna ta ga shi nan suna da abin da suke ce musu amaliyyatu ta ji la tsare daga ciki akwai ajiye gero canza halittar Allah Allah ya halicci mutum da gero da daraja gero daraja ne amma ko zai mutum ya fashi yana saurin furi-furi da ita kun mu ya fito maka ka shi lokacin shi ne muka gode ma Allah wasu suna nan suna nema ba su sama ba amma mutum ko ya be ya koke gemu ya ta kokewa shi ya sa tun ne an tafi mu sai Allah ya tarbe shi da hukumu shababi yin waɗannan banni da mugu da suka fito mishi mula mula kuma ba waraka sai ka mashi Tun ne an tafi mu sai Allah ya tarbe shi da yin wannan mula mula kuma nan ya taɓa ma ya je ya ce a bashi abin nan kwanan menene sunan shi wane ya tarfin action a bashi waye a bashi wani ne na tsadol da wa ɗin ba za su ma magani hatta ta duka ha haske za ka kama gemu ka ya tabbata in ka bashi to shi ke ka ba kyau an tsike mu akwai wasu malamai da suke ganin an tsike mu ba haramu ba ne wannan magana mai rauni ko wasu malaman azhar a masar shi yasa wani babban malami a ƙasar indiya a shekh abul hasan ali annadam yana da littafai masu kyau da ya rubuta an kafa indiya ne malami ne na allah الشيخ أبو الحسن علي الندم abokin mala abu da gumi sun haɗu sun rubuta wani littafi da shi da mala abu da gumi akan alƙadiyaniya shi ya rubuta da larabci ma ya fassara da hausa wannan malamin lokacin da ya kai ziyara mata da yan jarida suka zo bayan an gama yan jarida da ka suna tsira da shi haka sai ya ku ba shi mamaki da ya zo da ya zo masa sai ya ce an da shuyukh al-azhari hadiqin Ya ce abin da ya fi da hankali Ya ce babban malami na azhar shi da shi ne da yi ya ajiye mu yace wannan shi tayar mai da hankali ka san a abin da a masar su azhar ne masallaci na uku a wajen su daga ka'aba sai masallacin annabi azhar sun tara su ba azhar ko duk da haka yadda suke jin su ne a azhar ne in ka zo kana jin kai ne ilimi ne sai a ce akwai wasu sunan su lissu ka alikum in ka zo kana takama da wani ilimi sai a ce akwai irin ka guda dubu amma duk da haka su ba su je mu ba su su da aski shi ne abin hannun ali annabi ne da wannan abu shi ko a lafi ba shi mamaki su da aski gemu da shirya na'am ba ka abu malik ba wane dan shi malik shine wannan da ya zauna a gida su uku da su ya tabuka wanda aka so kada wahalar da lafafin da dina kullu akan su a cikin tauba shi ko ubay ibn ka'ab yana ɗaya daga cikin makaranta alqur'anin zamanin manzo Allah sallama wanda manzo sun ya ce a karba alqur'ani a wajen daga cikin su yana cikin kudin nan na wa alaikum Mm.

in an kira sallah to ka je ka yi sallah ka kaja za ka iya cigaba da kasuwanci wannan wannan hujja din na to ka kan tun da ka da ka yi sallah da kaya shi yasa ai aya malamai suka ce bata shafi waɗanda juma'a ba wajiba ba ce a kansu ya halatta ɗan kasuwa dan kasuwa da shi da ɗan uwan shi suna tafiya a mota su ne da juna tunda su juma'a kansu ba wajiba ba ce ya halatta a yi yaro ya je ya siyo abu a cikin gida wajen mata mun taɓa barin wannan magana a can kowa da tasirin ne ko a wani darasi muka ce a je a to to yau na ba da amsa da kaina mun gane a yi. to ai shi ke nan dai yanzu an ɗauke wuta da dai ɗan wuta sun ɗauke wuta tunda sun dauke wuta ka ga yanzu sai ka zo shi ke nan sai raba gaddama to yi tambayi amma da wuta sai da wuta za ku kunna ne <laughs> amma ba kai ka dai za ka yi tambayar ka shi ke nan mu tashi Alhamdulillah kullum haka mazan sallallahu ba. muka yi tambaya a ce yayi kin daukowa kai bid'a kuma wannan ta sai ta da bid'a kaga ai imani da haka ka yadda ka ji a cikin musulunci musulunci bai kawo abu da ya zaba wa tunanin dan adam ba amma yana da abin da ya wuce tunanin dan adam yanzu wanda ya wuce tunanin ka yanzu me a bayan ka kan kawai ga ka faɗa ba abu da ke ba su na ba waye ka san ni wato ya aka yi wa ka sani ba a shi ne ka ba ganin ka je ganin wani abu to har kwakwalwar ka ba ba za ta iya gano wani abu ka fahimta an ga wata yawon shari'a musulunci gaskaci sai a ba shi fatawa da hukumar malikiya cewa sai ya rama azumi ɗaya sannan sai ya yi azumi sittin ya saba ma Allah kuma in yi sittin nan ba dole ba ne Allah ya yafe mai ka gane ya yi ba shari'a ganganci daga lagada shi ma Allah ko ga lagada da ganganci alaka yake zama a fahimta sai kuma tsawa a ya duba da kan kofi duba da Allah ba a ma Allah haka gadara wanda na yi sun an gama ma yayi ko ba zan su ma yayi zai kila su kace an gama yayi ko da nan ba zai ta da zikiru din haya suna nan wanda wajen to sai wani wace sun gani da kansa da sun gama yayi an gama yayi wannan sun gama da baya wani su sun ce wani su kuma sun zama kawai suna nan amma dai ba a fatar da su ba sai dai kila ka samu wani shi yana makwabtaka da kai gida ɗaya to sai ne ya ya yana da da damuwa a nan shi wannan wannan ne amfani shi zama tare da jama'a alkhairi za ta gwada a cikin jama'a amma zai kowa da shi kai wallahi a ranar zai ji daɗin ai ranar sallah rana ce ta sukuri da ba a ja in ka ce ba za ka yi musharaka da musulmi a wannan ranar ko za ba za ka ji daɗi da za ka ware irin waɗannan a gefe tsakanin su da Allah ne ya halitta faɗa maka ranar sallah idan mutane da suke a masallaci suna ɗauke da azumi suna jin daɗi za su ji da Allah ba ba. Ka ga yi ne Allah shi salatu a na'am na'am na'am sai eh, an na ada in mutumin da ya zama yana da uzuri sai ya salla ne gwaggwadon abin da zai yi idan idan za ta iya za ta ke zama ne na tarihi ke zaman cin turu. zama da wannan malamin ko ba zai yi kudi yadda mutum ya sami ya yi sai matsayin da mutum zai kai a sallah ma ya zama ya sallah a fanci yana imani da yiwu yana nuna wa wannan mutum zai Allah ya ba hukumar kuma na dama idan ya zama yana da daluwa. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم انا نبغيك من المسجد ما ظهر منها وما بطن اللهم اعنا من المسجد ما ظهر منها وما بطن اللهم اعنا من النار اللهم انا نبغيك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه الدجال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن اخلاقنا كما احسنته قلبنا اللهم احسن خلقنا كما احسنت خلقنا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا ياتي باحسنها الا انت لا ياتي من احسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وما باركت على ال ابراهيم انك حميد قبل اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم اللهم اجبنا اللهم اجبنا اللهم اجبنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجبنا غيثا هنيئا بريئا بريعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا ينفع وعمل لا ينفع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وذكر انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لنا شكارين إليك منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اهد شبابنا واستر نساءنا واهد شيوخنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ اعيننا من الخيانه وقلوبنا من الاتفاق وخروجنا من الزنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين